dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai da cikin ni'imar sa da darsa subhanahu wa ta'ala jalla jalalu ya kaddare rayuwar mu ta kawo da yammaci mai tarin albarka yammacin wannan rana ta juma'a 24 ga watan rabiul akhir hijira ta manzan tsira annabin rahma salama daga makka zuwa madina shekara 1444 wanda hakan yi daidai da ranar 18 ga watan 11 miladiya shekara ta 2022 a wannan matsalaci mai tarin albarka mai suna masjidu abubakar a عتيق الله من النار رضي الله تعالى عنه وارضاه wanda ke wannan unguwa ta bayan da babban birnin jihar plateau a wanda a yau a cikin wannan karatu na wanda littafi mai girma littafin kitabun tabajin ونفر ربما مالبي الحافظ أبي عبد الله محمد بن احمد بن عثمان الذهبي رحمه الله تعالى رحمه واسعه وديوضا متاشا كان الكبيرة الثانية شيني ديري شاكينا قومة wato babban zunubi na biyu daga cikin jerin manya-manyan zunubai da malam ya rubuta a cikin wani littafi wanda yake ce alkabirar saniya ita ce katulun nafsi katulun nafsi babban zunubi na biyu shine kashe rai ran da shari'ar musulunci ta haramta a kashe in ba da haƙƙi na shari'a ba ga bayan an ambaci kabira mafi girma ta farko ta ce shirka da Allah kabirar da ta fi girma ta biyu bayan waccan ta farko mai bi mata ita ce kashe rai da Allah ya harba ta da haƙƙi na shari'a sai da ya bude babin da faɗin Allah ta'ala wanda ya zo a cikin suratun nisa aya ta 93 Allah ta'ala ya ce wa man cikin mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما Allah ta'ala ya ce wanda duk ya kashe rai na mummini da gangan sakamakon wannan wanda ya kashe ran mummini da gangan din shi ne wutar jahannama idan ya shige ta kuma Allah ce khalidan fiha zai dawwama har abada a cikinta bai tsaya nan ba Allah ya ce wa ghadiballahu alaihi a cikin yan wutan ma yana daga cikin wanda Allah ya fushi da su wala ana kuma Allah ya tsine masa tsinuwar Allah ta tabbata akan wannan mutumin wa ajjala lahu azaban azima kuma Allah ya mishi tanadin azaba mai girman gaske a cikin jahannama kaga bala'i kan bala'i na farko sakamakon shi jahannama in ya shiga jahannaman kuma zai dawwama a cikinta sa'annan yana cikin fushin Allah da kuma la'ana tsinuwa ta Allah kuma Allah mai tanadin azaba wacce take mai girma wannan ayar شيخ صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى رحمه الله تعالى أتكي شرح ديوة لتاتي إمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة ميسونا رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين كالكشف آية أن الآية شفى لابن يتشوى khalidan da Allah yake nufi anan yana nufin cewa za a azabtar da wannan bawon lokaci mai tsayi a cikin wuta eh, idan wato idan domin shi wani laifin da yake ma duna shirk duk wani laifin da musulmi zai aikata idan laifin nan ya mutu ya koma zuwa ga Allah matuƙar ba shirka ba ne da Allah to ba zai dawwama a jihannama har abada ba laifi ɗaya ne zai dawwamar da mutum a jihannama shi ne mutu yana mushirki faɗin Allah ta'ala da yake cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha Allah ta'ala yake cewa baya taɓa yafewa mutumin da duk ya mutu yana shirka da shi amma duk wani laifin da yake ba shirka ba ga musulmi Allah yana yafe shi ga wanda ya so sannan ya azabtar da kuma wanda ya so gwargwadon zunubin da ya yi daga baya a yafe to shi mutumin da ya yi kisan kai shi Allah ba zai yafe masa ba sai ya azabtar da shi ko da ya mutu baya shirka shakka da musulmin sai kawo yake cewa mutumin da ya yi kisan kai akwai haƙoƙi guda hudu masu nauyin da su a tattare da shi ya ce haƙƙi na farko shi ne haƙƙin Allah domin wannan ran halittar Allah ne domin yanzu kai a matsayinka na mutum ɗan adam kai karan kanka ba ka da iko da kanka kai ba mallakar kanka bane kai halitta ne na Allah so don haka har ma Allah yake cewa da kai wala taqtulu anfusakum in Allah kana bikum rahim kada ku kashe kawunan ku ji abu domin shi ya kasance mai jin kai ne gare ku ce wa man yaf'al zalika yalqa atama yudha'af lahu al'adabu عفوا يجي سوى إن الله سجيك آه، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتدفون الشهوات أن تولوا ميلا عظيما أتنبى الله سجيك يجي سوى يريد الله يريد الله عفوا فلك الله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتدفون الشهوات أن تولوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا سيكل سوى آه، آه، آه، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ومن يفعل ذلك يلقى أثاما آه كم بني da Allah ba da cikin yake magana kan ya yi wanda لا na amanu la ta'kulu amwalakum wa lakum bil batil samu gaban aya domin mahallin shahidin yana gaban ne لا تأكلوا أموالكم بينكم في الباطل إلا أن تكون تجارة عن تراب منكم كالت ولا تقتلوا أنفسكم كذا كفاش كونكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما سيأتي ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب آه ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نسليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا نزل عن الشهيد الله تعالى يقول ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما بايك الله تكلم كشيء كونه يتبه وندا يتي ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما كشيء كونه الله وعلى كلمتين كان قريبه ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما duk wanda ya kashe kansa yana mai ta'addanci yana mai zalintar kansa domin Allah ce karye ya aikata abin da ya kashe kansa Allah madaukakin sarki ya ce to wannan mutumin Allah zai lantana masa azaba ranar ta to wanda yake nuna cewa kenan ashe ranka kai karan kanka ba mallakar kanka ba. mallakin mahallicin ka ne don haka yace karkan duk wanda ya yace azaba ne kuma su har ma mu zaba ta ke duk mutumin da ya kashe kansa a ranar kiyama za a mishi azaba da abin da ya kashe kansa a cikin cikin jahannam to don haka cewa mutumin da ya yi kisan kai to akwai haƙoƙi guda hudu ya ce haƙƙi na farko shi ne haƙƙin Allah domin ran na Allah ne ya ce haƙƙi na biyu shi ne haƙƙin yan uwan mamacin nan da aka kashe musu ɗan'uwa ko dai suka karɓi biya ko kuma idan suka so ya yada ko kuma su ce wa alƙali a yi musu wannan bin nafsu ma'ana tun da ya kashe musu ɗan'uwa shi ma a kashe shi ɗayan guda kuma ke nan zai ko dai su yada ko su karɓi diya ko kuma su ce su ma shari'a su zarta da hukuncin kisa a kan shi shekara masu sami ya ce haƙƙi na uku shi ne wato mun faɗi haƙƙin Allah mun faɗi haƙƙin ɗan uwan mace ko to haƙƙi na uku shi ne haƙƙin shi kuma wanda aka kashe sai yake ce wato a nan haƙƙin Allah haƙƙoƙin uku na gidan ba hukumar ya ce haƙƙin Allah idan wanda ya yi kankan ya dawo ya tuban wa Allah tobatan nasuha an gane wannan to zai zama Allah mutum sarki zai karɓi tuban shi amma zai kafara kafara na ita ce azumi guda 60 an haƙƙi na biyu shi ne wanda aka ce haƙƙi ko mace ko mafaƙi mutuncinsa to sai ya ce haƙƙi na uku shi ne shi haƙƙin shi mutumin da aka kashe sai ya ce wannan sai ranar kiyama Allah ya silu bai da yanzu idan mutum ya cika wannan sharɗan guda biyu ya ba da haƙƙin Allah ya ba da haƙƙin ƴan uwan mamaci duk da haka akwai sauran rina a kaba shi ne haƙƙin shi wanda aka ce yanzu ba ya raye balantana ya zama ya yaƙi to sai a wajen allah allah shi zai kai da ce yadda mutum zai kasance tsakanin da allah a gaban allah amma wannan haƙƙoƙin su zai iya sauke shi a gaban mutum an jama'a to shi ya sanya kaga kashe rai yana daga cikin manya-manyan kabaje na zunubi akwai malaman da suka tafi kuma akan cewa su suna ganin kawai khalidan din nan kawai mukalladan ne su suna ganin kawai da wama ce tara ba da shi ne kullum malamai suke cewa ka guji duk wani abin da al'amarinka zai zama saɓani tsakanin malamai wasu suna ganin kawai kaulatan ya tabbata a kanta, wasu suna ganin akwai rangon cewa ta kwabuzi dukkan abin da suke ga wani da sai a shari'a ta ganna za su sai a tawo maganin biya za ka gaba tsamar zuciya ba ce biya mutum ɗaya baya ke biya sai ɗan uwa sun shiga sannan ko azumi ne aka ce wa mutum domin don ka biya biya ko an ya kai maka biya ba ita biya ita haƙƙin ɗan uwan mamaci da ya ta da karɓanta da ɗaukar isafi a kai an fahimta wannan haƙƙin ɗan uwan mamaci ne amma haƙƙin man shi ne za a yi wa wannan kafara haƙƙin allah shi ne za a yi kafara ta ajiye kwana kuma da zai zama adadin mutanen allah ya kiyaye mutum ya kashe mutane da kuskure ba da gangan ba mutanen sun kai guda goma ko sun kai guda ɗari dukkan su mutu ya masu su gaba ɗaya Allah ya tsari a ce direba ne mutum sai ya bige ya ba hatsari ya zama shi ne sabbabin wani hatsari da rayuka da yawa suke sarwanta to duk kowane rai guda ɗaya sai ya mushi kafara abin da kwana sai dai ya tsara wa kansa yadda zai rika samun zuci domin in ya ɗauki sittin na mutum ɗaya ba zai tsaya ba sai ya jiri domin ya kai sittin ɗin zai iya hutawa kamar na wata daya ko na wata biyu yadda ne ya tsara wa kanshi ko na wata nawa da zai ya sake ɗaukar na rai na biyu ya ɗauka sai ya jire sittin ya gama na mutum biyu sannan ya sake hutawa ya sake ɗaukar na wani rai daga duka a al'amarin shari'a ta kautata kwarai a kansa domin kada ran abu mafi arha kowa kawai ya rinka zubar da ɗan adam ya dinga ta ga wannan bayan an biya diya da biliyoyin kuɗi da kuma dole a zuwa wannan kalli wa ƙwada ta'ala da faɗin allah maɗaukaci da yake cewa والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يظنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاره آية 16 تكفر daga cikin سورة المائدة a Allah ta'ala yake cewa wa'annan wa'anda ba sa shirka da Allah la yad'una wani Allah ilahan akhar ba ta hada Allah ba ta kiran wani Allah daban wanda ba Allah ba ne ولا يكون النفس التي حرم الله da بالحق هل يجوز daga cikin sifar ibadar rahman su ne waɗanda ba sa kashe wani rai da Allah ta'ala ya haramta musu kashewa sai inda haƙƙi na shari'a menene haƙƙin shari'a kamar mutumin da ya taɓa aure sai kuma aka kama shi ya yi zuru a sayi buzani ke haƙƙin Allah kan da shi ne aka hakan nan annafsu bin nafs mutumin da ya kashe rai da gangan shi ma idan yan gwamna fiskan yi alkali ya zarta mata da hukunci shi ma za a kashe shi haƙƙi ne shi a tambaya a kashe shi wattarin kulidini alfarin kulin jama'a mutumin da ya rinta ya bar musulunci kuma yake raba kawo da mutane alkali zai za a mishi ibadatu shubha da ta hujja a kuma ba shi kwanaki uku ya dawo zuwa ga hukunci ya dawo ga Ban da wajen babu wanda shari'a ta yadda ta ɗauki makami ta kashe da miliyoyi wannan shi ne wanda aka ce illa ولا تكفت المسيح رفضه إلا بالحق والمسيح حق الله الذي فاتحية تشهد أقوى كمسلم ولا يزنون su ibadun rahman ba ta yi albasha ta zuna ba ta aikata albasha ta zuna Allah ta'ala ce wani yafi alzari ka yalba a sami wanda duk yake aiwatar da wannan to haɗu da bala'i da fitintunu da rashin kwanciyar hankali da rashin nutsuwa a nan duniya ne sannan abu bai tsaya a nan ba Allah ta'ala ya ce yuba da azabu ya ba. wanda duk yake shirka da Allah har ya mutu da ba ko yake kashe rai da Allah ya haramta mashi kashewa ko yake aikata zina a nan da wani mutum duniya ba yau na ta zama ado a wani mutane Allah ya tsare lallai bayan balakin da zai fuskanta a duniya da na ranar kiyama kuma za a nan ta mai shi a tsara ninkin bayanci wa ya kuma fi muhada zai dawwama a cikin wannan azabar yana abin wulakantarwa a gaban Allah ran tashi mai yawa ga wannan dai kuka ne manya-manya daga cikin manya-manyan kabaci mai zuwa shirka da Allah dama ita ce ta farko sai kisan kai shi ne na biyu a wannan ayar kuma sai zina wacce yau akwai wurare da dama wanda lalle ya zama wajibi ga du'a duk wuraren da aka sani ana aikata alfasha ta zina a cikin garin nan to lallai dole ne masu al'amur bil ma'aruf rijalul hizba idan suna da wata alama da za a gane su da ita to lallai ya zama musu wajibi su dinga zaɗawa wani wuraren me yasa muka ce suna da alama da za a gane su da ita saboda kada shari'a ta ce karkar zargi wani kuma kada ka ba da kofar da wani zai zargi ka yanzu misali inda Allah ya azurta mu yanzu da mota ta da'awa da sunan da'awa ya komai kaga muna da dawa mu je duk hoton inda muka sani a garin ana irin wannan mata mu je mai fakin motar da an mu ga adan cikin mu nan a fini ɗan hisba ne suka mu shiga mu je su ne musu ba mu ne musulmai ne suke aikata wannan kaba'ira domin na ta daga cikin kaba'ira zuru a cikin da suna wuraren wanda ake ba da labarin cewa matan aure masu wasu da 'yan mata haka wani ya daga cikin al'amari mai haddari wanda dole ne a je a daƙi ne wani ku yi iya ganin naku ku isar da sako ku yi wa'azi kuna da takardar izini daga gwamnati sai ku je ku musu amma yanzu misali ka tafi kai babu wani alama da take nuna kai mai wa'azi ne kawai a ganka ustazu ka fito daga irin wannan wuraren nan da za a zarge ka ce mun ga wani ma fa ya fito da guri ka ba wanda zai yi tunani ga abin da ya shiga da ko kun ga na da ake gani laifin da ya ma ya da cikin ba da wani kuma ya daga cikin sababi na saukan cututtuka in ji mazan Allah sa salama cewa mutane ba su kashe wasu na yin zina a cikinsu ba sai ta Allah ya sauko musu da annoba cututtukan da a bayan can ba a sami irinsu kuma daga cikin bala'in zina ne tana haifar da yara kamar da ibn kayan ya faɗi a cikin littafin cewa dukkanin mahaifar mace da dattin zina ya shiga cikin wannan mahaifar to har tsawon rayuwar ta duk ɗan da za ta za ta koda ta hanyar aure ta haihu duk ɗan da ta haifa wanda ya zauna a cikin wannan mahaifar da wancan buwar to yaron nan ya fito ya fito tantini ne na ƙarshe ba zai raga wa kowa ko zai girman kowa ba kaga ita wannan rayuwar baka ba da gudunmawa wurin gina addinin Allah ba a ce kuma kai ne ka ba da gudunmawa wajen gina addinin Allah domin duk mace da ka je ka zuwa mata wannan dattin a cikin mahaifarta to kaga ka zama sababi na yaduwar shirin duk inda ta zo ta haifi yaro yaro nan ya zo ya zama ga wutaccen ɗan daba farawo mara mutunci duk bala'in da yaron nan ya yi a duniya sai an ba ka naka sau a duk ta'addancin da ya yi sai an rubuta maka kai da kai zina da kowarsa ka taɓa yin zina da kowarsa ba wai ba kai ne masilan zuwan yaron ba a'a kasantuwar ka taɓa yin zina da uwar yaron sabdalininka ya sanya wannan yaron ko da an zo ta yi aure ta nushi ta zo ta yi aure na shari'a ta haifi yaro kangararre to duk gagarar da yaron nan zai yi da ta'addancin da zai kai ma da ne akan sha'awar da kake za ka bata ba ta wuce cikin awa ɗaya ba ko wasu mintuna ba amma ka dawo kanka bala'in da kuma zai zama wanda dole sa da yake cewa a ranar kiyama a kuma mutanen da idan aka nuna musu tarin da kai su kafin a kai su wuta zasu ce ya Allah yaushe na yi tsawon randa na tara wannan zunubin sun da Allah baya zaluntar kowa Allah ya ce mashi eh, ga abubuwan da kai wanda su suka tara wannan zunubi a bayan daga ciki an zuwa tara da yake cewa man sannan yin islami sunnatan sayyi'atan falahu mithluha wa man amila biha ila a al-qiyamah duk wanda ya da mummunan sunan. yana da zunubinta da zunubin duk wanda ya aiki da tasowa ya shi dukiya gaga daga cikin babban bala'i shine wannan yaron duk ta'addancin da zai yi da fasikancin da zai yi da tare da damfara duk sai an duba rubuta ma shi wanda ya zama sila zuba wa ya ga wacce da mugubar a cikin mahaifarta to don haka su kuma mata duk macen da ta ha'inci mijinta domin an ce akwai wuraren da hatta matan aure suna zuwa to da sani ta fa bala'in da take ciki girmansa shi ne a ranar kiyama hadisa wasu musulun mutarasa sana mai cewa duk matar da take da aure ta zai sai zina to ranar kiyama sanar ɗin ta kakkaf duk wani kyakkyawan aikin da ta taɓa yi a duniya sallolinta azuminta aikin hajjinta da kuma da zartanta da biyayya wa iyayenta da duk wani abu da ta yi a duniya Inda su sun shi hasanat za a kwashi abu a wani ga wannan bala'i da ne yake to shi sanya zina bala'i yau kuma wasu sun doke shi ado ne suna ganin ma wanda yake magana a kanta ma bai waye ba mai san ba Allah ya sani wasu matan galibi ma duk matar da take zuwa gidan boka to ɗayan biyu kada ta raba tana da cikin jerin waɗin mai matan saboda shi boka last option in boka ka san tsarkin abu duk mutum da ke zuwa wurin boka to baya haƙura idan ya yi ɗaya bai ci nasara ba sai ya sake canza ya tafi zuwa na biyu idan abu na biyun ba bai yi nasara ba allah ya watsa shi sai ya sake komawa shi ne shaidan zai ta kika shi yana ganin zai cimma nasara a kan burin to bokan zai ce to last option shine za ki ba da kanki shi bokan ya kwanta da ita kaga bala'in ya kai bala'i kenan ita ranar kiyama ya za ta da kanta saboda na farko dai Allah ta'ala ya riga ya tabbatar mana da cewa duk mutum da yake zuwa wurin boka har yanki bai tuba ba to ma da rufin akirati yin halal wato wanda an sa sarrafa kwata cikin cikin da mamusulun ya kawo wani wasu a cikin sayin sa a da ke magana a kan shafa'a ceto ranar tashin alkiyama musa sarrafa ya ce bayan allah ya ba da damar ceto ma waɗanda allah zai ba su dama su ceto sun gama musa sarrafa ya yi nashi ceton ya gama to na ƙarshe wanda zai ceton shi ne allah jalla jalla to idan allah ya koyi nashi ceton zai gaya wa malakasun shi cewa su duba cikin wuta idan akwai sauran wanda yake da imani daidai da ƙwaya mafi kankanta ita ke bashi ta tura ƙwayar zarra Allah zai ce a fitar da wannan mutum shi ne na ƙarshe wanda za a fitar da wanda a wanke shi da makon haya sannan ake shi gidan sanjiyar to sai aka ce duk wanda yake harka da boka bai ci ba har ya mutu to shi malamu fi al'akirati misali wannan imanin da Allah zai ce a duba akwai mai wannan kwayar imani a fitar da shi da mutu to shi ba shi da wannan kwayar imani kaga da wama ce sannan kuma dama ba ta da sauran kasana mijinta ya kwashe da ranar Allah kyauta mutane suna ba da uzuri da talauci talauci ba uzuri ba ne da zai sa da zai saba wa Allah don haka Allah ta ala yake cewa in na man taba to in ka zo wani wurin sai ka fi ba a zuciyarka a can baya akwai tsoro kwarai da zuwa yana tunani to shi ya taba aikata yaya al'amarin ne ba wata tana ta ta taba yaya al'amarin ne ba to sai Allah ce illa man taba wa amana wa amila amalan salih yace sai dai kawai wanda zai tsira daga cikin waɗannan wanda ya tuba wani irin tuba shi ne tawbatar da tuba tuba gangani bayan ya tuban ya wadatar Allah ya ce wa amana sannan kuma ya yi imani yin gariyar imani ba imanin da yau za a tuba gobe a kuma a imani ne na gaskiya tun da ya bari kawai ya bari ke sharafi na muku Allah ce wa amila amalan saliha ya ci gaba da aiki na kwarai har zuwa ranar mutuwa kun ji shakkan ya tuba ya yi imani da gaske da zai ci gaba da ayyuka da kware duk wanda ya cika waɗannan shakkan guda uku Allah ta'ala ce fa ulaika yuwaddilu Allah sayyi'atihim hasanat to irin waɗannan munanan ayyukan da suka yi a baya kisan kai alfasha ta zina shirka da Allah dukka sai Allah ya jirkita su ya mai da su kyakkyawan aiki ya ba shi ta. matuƙar ya yi ne ya ci wannan shafin guda ya yi imi ya tuba ya yi imani ya ci gaba da ayyuka na kwarai har yi koma ga Allah to Allah ya ce irin wa'annan mutanen munanan ayyukan da suka yi a baya Allah zai jirkita zama kyawawa ya ba su lada a kai Allah ce wa kana Allah mu mutuwar rahima lalle Allah mu shi ya Ga gafuran mu yawan gafara ne rashin mu kuma ne yawan jin kai ne gaba in ba Allah ba wa zai mutu ka duba daga farko kada ake kirga wannan zunuban da irin larkuwan azabar da aka tanada na tabbata hantar mutum ta kada to amma yanzu ka zo ka ji waɗannan shanar da aka shimfiɗa na ƙarshe sai ka ji sanyi a zuciyar amma duk da haka wasu shaitan baya ba su wani baya kyale su su su samu wata rafa domin allah shi ke shirya da wanda ya yi domin akwai wanda shi ba ya ke bari a nan na yi bayani a wurin karatu na ce wani sati da dawo daga kano na ce ɗayan eh, hizba a kano sun fita kame sun kawo ƴan luwaɗi da ƴan waɗin lokaci sun je gidajen karuwa sun kafo su ma karuwa da shi da aka zo aka zube su a ofishin yin hisba a wata ta su ta yi dariya ta ce ni ku gawo yin abin da za ku yi ku sake ne ta ce domin ni ta yi dariya ta kalli shi shugaban ta ce da shi na farko dai ya sai cewa ita ba ba za ta iya barin masu ko ba a kar ma su bata lokacin su ta ce aka rawatar lahu da za ta ban matar ka na yini ne kawai ba za ta kare da da ke ba har ta mutu a nan ba zo nake faɗi na da auren da sama ke faɗi wannan a wurin karatu ita ta san kawai ta ce, ita ta san ba ta ba ta ba ta iya bari ba akwai ba ta ba duk wani abin da za ta yi kawai za ta ji ta ne suna da kawai tana fata lokacin su kawai fa wasu daga ciki suna tunanin girman zunubin su Allah ba zai iya yake musu wani akwai da wannan tunani yake sa su su kara min kaya cikin zuwa akwai wanda kuma kawai shekai ya riga ya fi kare su ne kawai suna ganin ɓata lokaci ne kawai su kun da wani yara su ke rayu a nan suke samun kuɗi a nan suke ko su abubuwan su yanzu haka na akwai kesin da aka kawo na ofishin jiya jiya muna ana ana kan kesin miji ne shi kuma babban bala'in da ya samu kanshi da shi shi ne shi yana luwaɗi da matarsa matar shi ta suna yake luwaɗi da ita ta dubarta sannan kuma duk wanda ya yi wannan abu da ita kuma zai ce ba za shi sallar asuba ba shi ne ta abu malam boka ya sun hallaka mutane ba kuma komai bane illa kawai abin duniya ake nema boka ne ya ba da tsaki domin shi dama yana bautar shekaru da cikin sharafin shekaru za a samu duniyar amma gafa abin da za a yi idan ka irin girman kaba'ir da mutane suke aikatawa to lalle za ka san cewa kawai domin allah wa ya fi an ne. don allah na abuwa ka abubuwa masu yawa yanzu hatta zuwan su shugaban kasa da suka yi kacin da ya wuce nan da su akwai wani gilanci da samari suka dinga yi a social media sai suna cewa na mace magana ta farko amma ta biyun mai Shi ne suke cewa wai yanzu idan nan gaba kuma za a zo ana ce muku zunubanku ne ya janyo muku halin da kuke ci kaga kenan kamar izgilanci suke wadi suna nuna kenan cewa bala'in da nake ciki ba zunubin mu bane mai faruwa ce an fahimta domin shari'a ai ta riga ta gama magana cewa daga cikin bala'i an sa kan mana mana bayani da ya ce kuma ke jefa mutane a cikin bala'i akwai sakon Allah kuma irin waɗannan sakon da ake yi a Najeriya ba ake su ba a wani ba na sauraro daga cikin yan uwa da Allah ya saka mai da kai da yake maganar wani da ya zo wurin shi yana tambayar shi cewa shi shi idan ya tuba ana da karɓi tuban shi yake gaya wa malami shi da shi yake ke shi malami kuma yana da cikin malamai masha Allah da ake fita masa alheri sosai ya ce wani ne ya zo ya same shi ya ce shi shin Allah zai iya fi ya ce na ya ya je wurin burka a mai aiki don ya samu ya daga cikin ayyukan boka ya ce shi tabbas kuɗi kan za ka samu amma akwai sharɗai guda uku sharaɗin nan in aka gaya maka na farko idan ka yi ba za a gaya maka su gaba ɗaya ba lokaci ɗaya sai ka yi ɗan ɗayan sannan na biyun ya biyo baya sannan na uku ma ya biyo baya amma fa idan ka sayi ɗaya daga ciki to za ka haɗu da bala'i za ka haukaci ko ka mutu shi kuma yana son ku ya ce da shi to sharafi na farko in ba manta ba ya ce da shi za ka rubuta alƙur'ani da jini ko jinin al'ada na mace ko jini ne na mutum dai ya ce za a rubuta alƙur'ani da shi ya ga wannan mai sauki ne ya je ya yi aka fara fankamawa kudin suna zuwa istidrajin ke ya ce sai aka zo aka kira shi to sharafin ka na biyu ana so ka sami da yarka ta cikin ya ce to wannan sharafin ya daga cikin sharafin da ya ba shi wahala kwarai domin yadda yake da 'ya'yan kuma ce ga abin da ya ce ta kuma ya tuna ga girman sharaɗin da aka gaya masa in bai cika kuma shi yana ta ya ce san yarinyar tana shan jus na five alaƙin tana son shi ya ce hakan nan ya zuba masa maganin barci a ciki ya kawo mata ita kuma ta gaba bata ne ta karɓa ta sha ya saba siya bane neman ma da zai yi kuma ta sha ne ta gani ya ce sharaɗi na hukun da yi baya shi ne aka ce a je matsabarta a ciro nonon mace a yanko nonon nonon da ya a kawo sabon da aka ba shi ne zai dinga iya abin da zai dinga sosai da nonon ya ce malam kuɗi dai sun sa ya ce don bai san abin da ya ba malik ya zo yana neman Allah ya yi ya ce a wannan ƙasar ta mu ake wannan bala'i amma idan ka ga yadda samari suke wa addinin Allah da gidanci mutanen da suke yin irin wannan har suna da wani gatan da Allah ba zai garfe su wasu waye su idan sahabban annabi wanda annabi yana cikin su a lokacin karewa ke suka saba wa umarnin annabi a yakin gudu Allah ta'ala ya jarfe su ne juyar da nasara ta koma a cikin kafare. aka ɗanɗana wa musulmai kuma su haifin aka kashe da dama da mace su aka raunata da dama da mace su kai daga cikin wani har wanzan Allah sa salama sai da aka yi wanzan to mu yau waye cikin mu wani irin gata ne muke da shi da ba za mu samu ta a cikin ba, Allah ya don haka Allah ta'ala ne da ya ambaci wannan manyan baki sai kuma ya biyo da abu da yake sanya zuciya ya ce duk wanda ya tuba bayan wannan zunubin ya yi imani da gaske ya ci gaba ayyuka na kwarai har zuwa ranar mutuwa to irin waɗannan munanan ayyukan da suka yi a bayan ma Allah ne zai fitar da kyawawa ya ba su lada kaga duk wanda ya yi wannan lallai zai samu nutsuwa ya ce ai babu wani zunubin da ya fitar Allah ya ce mu ko billahi a karɓar da ya cika shan rabin ya tuba ya yi imani da gaske ya kuma ci gaba da ayyuka na kwarai har zuwa ranar mutuwa kuma ci gaba da Allah mun gode maka da kai ka shi ta mu da wannan addini kuma kai da wannan babbar ni'ima ta yafiya daga mu kana maraba da mu kuma kana ce da mu kana son ka yafi mana ya Allah ka ba mu da zuwa da wa qala ta'ala min ajli zalika كتبنا ala bani isra'ila أنه من قتل نفسا بغير نفسه أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا أنا تعالى ce لها كلمة مكرموتا أكم بنو إسرائيل شوا kan من ديك شريك ba tare da rannan ya kashe masa rai ba ko kuma ya zama mabarkaci a bayan ƙasa to fatan kar kamar ya kashe mutanen duniya ne gaba ɗaya wanda ya rayar da rai na mummini, to fa kamar ya rayar da duniya ne baki ɗaya duka wannan ana nuna maka girman kisan kai wanda ya zai wannan ayaci ayata cikin ba sautin ma'ida ayata talatin wa qala ta'ala annahu yake cewa wa innal mawqudatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat Allah ta'ala ya ce a lokacin da za a tambayi ƴaƴan da aka kashe ko aka binne su domin kusan larabawa a lokacin jahiliya kafin musulunci idan aka haifi ƴaƴa mata binne su ake yi da wasu mu kuma a namu zamanin ana zubar da ciki saboda jin tsoron talauci ko saboda jin tsoron abin kunya ta yi cikin shirki wata sai ta haifi yaro sai ta zaura a kan shi da kashe shi banda waɗanda idan aka haifi yaro su an tana da ma da likitocinsu da komai kuma a wannan ƙasar ta kuma har garin har wurin an faɗa tara su da likitoci da suke kulawa da su a ciyar da su abinci a kawo musu mazaje abinda ake bukata da su kawai haihu tana haihuwa ta gama a samun dinta tana haihuwa za a karbi jariya, za a kirba shi a cikin tirki a yi shi ƙasar da ake wani ai wannan yanayin ma da ka samu kada gode wa Allah Allah ya tausaya mana ne don minai bayan Allah na tsare da suke cikin kasar da addu'o'i da suke yi in ba don haka ba da yadda ba a samu kai Allah ka ɗaya mai to dukkan wa'annan suna ƙarƙashin wa'izar mawudatu su ilai a lokacin da ba za su za a tambaye su ko su yi tambaya mai aiki zan ce kuce da wani zunubi suka yi aka kashe su kaga shi al'amarin yana da girma jaddu kafai sai zai a shari'a ba ba canje ba a zuba ciki sai idan akwai dalilai masu ƙarfi wanda shari'a ta yin da ko da ba da matsalatan to sanan mai aure ma ne ma abin kunya don kin haifi ɗa bayan kina da aure ce wai tana cikin tsoron talauci ne Allah ce wala taqtu awladakum min illa aw la ta illa Allah ce nahnu narzuquhum wa iyyakum kan ku kashe ayan ku da ku tsoron talauci ne Allah Allah ce mu muke azurta ayan ku kuma muke azurta iyaye wani dan fa tun daga samun cikin sa ma Allah yake yayi wa iyaye da talauci wani dan daga ran da aka haife sa iyaye su rabu da talauci tun yana da riri da haka arzikin na Allah ne in dai an haife su ta hanyar aure wani ce tun malam ƴaƴan da ake haihuwa a haife su da yawa a kasa su tarbiyya ba sai dai wani ma guda ɗaya ta iya haifa amma ya kasa mishi tarbiyya ita tarbiyya wajibi ne duk wanda ya haihu Allah zai ya tambaye shi والرجل في أهل بيته راء وهو مسؤول عن ربيته كون وجهه a kan iyalan gidansa ko bai haihu ba matansa sai ana ya tambaye shi a kan haka nan ƴaƴan shi Allah zai tambaye shi a kan kuma zai iya yiwuwa ma yaron da ka hana shi zuwa duniya shine yanke talauci gare ka sai Allah ya kyale ka a halin da kake tun da ka ce ba ka so mai albarkar da idan ya zo Allah zai hutar da kai da shi ya zama ka samu hutu ya zama ma inuwa ce da mutane da yawa su zo su sha inuwa ƙarƙashinsa sai kai ka yi ƙoƙari ka zubar da cikin ka sai kana tsoron talauci sai Allah ya barka a cikin talauci har ka mutu na haka ba a yi wa Allah shishigi a cikin al'amuran sun dai aure ne kika yi kika samu kuma wallahi sun da yawa mata idan kaga suna gaggawar zubar da ciki to idan ka bincika za ka samu mazajen talakawa ne amma wallahi idan miji mai kudi ne idan za ta yaye ta a yau ta samu ciki a yau to za ta amince saboda ne tashin cinta ana lissafi idan alaji ya mutu mune da gidan muri kaza mune da dukiya kaza mune da kaza lissafi ake bugawa har ma in ta tara ƴaƴan in alabin ma bai mutu da wuri ba sai a yi ƙoƙari ya za a kau da alabi a wurin da awa da mutane wallahi ma da abin yana ba da tsoro ƙwarfe a nan nan da a da muke shiga cikin yara da masu shashe akwai da muka je muka yi wa'azi wani yaro ya zo da wani ya ce malam amma bayan an gama karatu ya keɓe da ɗaya daga cikin malaman da aka ya ce wa bayi malam wa'azin nan naku na yau ya canza mun amma. ya ce kaga wayata ya ce wata mata ce ta kira ni a garin nan ta ce mijinta ya dawo daga tafiya ya zo da daloli ya zo da duwatsu irin fresh sauce na dama tana shi ta ce abinda nake bukata ku zo da daddare ga hanyar da za ku shigo gidan ina so ku kashe shi mutum sani ba suna da ƴaƴa da shi ta ce zan ajiye muku dubu ɗari biyar a cikin fulawa ta ɓangare kaza in kun cika aikin da ɗauki wani kuɗin kan shi so mun taɓa ne wannan kafin abubuwan su warware ta ce yanzu ma ga dubu ishirin yadda yake faɗa wa malamin daga cikin wanda muka shiga da awon shafi su yanzu ma ga dubu ishirin ku sha abin da za ku sha kafin ku zo sai ya ce da ita dubu ishirin ta mana kaɗan ya ce ta ƙaro dubu talatin ya ce malam ka gani ya ce amma wallahi wannan wa'azin ya canza masa nisa ya ce ba zan yi ba to gara rayuwar shi yana ta tashi yana tara shi bai wa kansa kuma shi sai akwai littafi da in Allah ya ba mu dama za mu karanta shi nan gaba wanda yake magana akan utruk athara qabla rahilik ka bar wa kanka wani rubi na wani aikin alkhairi a rayuwar ta kafin ka zuwa ga lahirar ta sai da ka gama tarawa duka karshe wata kila ma su ne za su da matan da ya ina ma abuwa da kuma auladu kun fit duk ina su ne ma za su tura ka lahira saboda su mamaye abin da ka bari bayan kwana kaɗan za ta ta yi kuka in ta fito a cikin mutane ma ta kuka su shiga ɗaki murna za ta yi don ita ta turo a kai da fanka ma da gidaje da wasu kawai shi ke sai wata irin zuciya ma Allah ya da wata yin Allah ya hore maka ya baka dama yi kokari da kira wanda Allah ya hore maka ka yi wa kanka wani alkhairin da za ka da shirin da ka koma zuwa ga Allah yanzu ranar lahadin nan da ta wuce satin guda da dawowa daga da'awa a da'awar da muka fita an samu mutum 66 da Allah ya azurta su da musulunci mun kawo bidiyo a ciki mai anguwar wurin yake faɗin bukatunsu daga cikin bukatun yake cewa ruwan sha muna samun matsalar sa ana yace a gulbi muke ɗibo ruwa yace idan muka idan rani ya kai rani ba mu ma samun ruwa gulbi ya riga ya tsafe kwata-kwata nawa ne zai tona gogon amma alhamdulillah a shekaran jiya an samu wani dan kuwa ya karbi kontak din mai a hannuna zai je musu gogon din zai yi ma iyayensa da suka koma su daga Allah ya ce abu na biyu muna nemi a taimake mu a gina mana masallaci tun sun mutumin ya ce masallacin mu dinga samu mu yi sallah a koya mana karatu a ciki yanzu an ajiye musu malami an biya malamin an cire albashi malamin na wata shida to amma a ina za a yi karatu sai za a yi karatu a gindin bishiya a yi sallar a wurin komai sanyi kenan komai ruwa ba su da masallaci masallacin nan duka nawa waje za a kashe a masallaci a wannan kawai rabin da kudin da aka kashe a wannan masallacin rabin sa kawai zai gina masu masallacin juma'a a wurin ka tafi irin wannan wurin a baka adresin kamar yadda aka ba mu wannan babu Allah a shekaran jiya ni na bashi contact ɗin da zai samu malamin da shi aka bari a ƙauye muka ce ga contact din shi ku je ku neme ta ku je ku yi wani kowane kai ma ka bugi kirji ka ce a baka contact din kai kuma za ka ji ka gina masallaci ko in kana da wanda za ka ba wa shawara ya je gina wani masallaci a sallallahu alaihi wa a ya ka fa'in kai da kai nuni ma wani a akan aikin alkhairi kai ma kamar kai kai wannan duka ta za a ci gaba da baku lafi wannan masallacin ba za ta yi sallar juma'a za ta kamsu salawa za ta karatu da su da matansu da ƴaƴansu yanzu lahadin nan ita wuce kwana bakwai ce yanzu ga wata lahadin ta zo ta ga an samu wani sati ba a samu wanda zai je gina musu kuma amfani ya da bidiyon kenan da muke saboda a samu waɗanda za su je su yi wannan aiki to alhamdulillah an samu mai zai yi amma ba ba a samu masallaci ina alhazan mu suke su mu Allah ubangiji ya ba da iko a samu wanda zai buki kirji ya je wannan aikin alhaji hamsa duka kuna ji Allah ya ba da iko a ce a yi wannan gagarin aiki wanda idan mutum ya yi ladan shi za ka mutu ka koma zuwa ga allah amma a kan ka kullum yana samun kare domin a cikin wannan kusuru asar ɗin asar kabla rahilika yake cewa ayyuka tala biyu ne akwai aikin da yake mai motsi ne wanda in kai alkhairinsa zai shafi mutane da yawa ya ce to wannan shi ne abinda ladan shi zai ci gaba da samuwa har bayan mutuwar akwai kuma abinda zai ke ne gare ka kai kaɗai daga ranar da ka mutu ladan shi ya tsaya yanzu misali azumi kana azumi duk litinin da alkanu kana azumin ayyawar bai misali sha uku sha ko wani wata. kana kiyamun lai kana nafin kiri bayan farilla in azumi ya zo kara shiga masallaci kai yi tikafi daga ranar da ka mutu an riga an gama wannan an rufe su shi ke da sun gama sun tsaya amma irin wancan aikin da muke magana shi kuma za ka mutu amma alkhairin da zai tsaya ba yanzu mutumin da ya bai irin wannan tsawon kai wannan tsawon tsawa na wani wurin kusan kilomita kusan wancan kilomita sai daga nan zuwa zuwa step by step ka je wannan ƙauyen yi musu wannan alhairi Allah ka ɗaya san shekarun da za a yi wannan ana ibada a wani wuri kai ka babu ma wanda ya sani ma a danginka ma ba wanda ya sani amma Allah ya sani yawancin mutane galibi mun fi son mu yi abin da za a ɗauke mu a samu a social media ha za ka ga wai mara lafiya ne za a sanar da cewa ga mara lafiya ana neman taimako in aka tashi ba da taimakon sai an je an ɗauki bidiyo a ce to ga mara lafiyar nan a ɗauko har kuɗin a zo a ce to ga kuɗin da muka kawo wani ne ya turo mu da shi sai a ɗauka sai a sa a canzo a sa a wasu nini su kuma irin wannan suka fi so idan ba za a tallata su ba za su ba ga irin ayyuka da mutum zai je ya yi wanda babu wanda ya san kai sai wanda ta yi domin shi kenan za ka kuma zuwa ga Allah yanzu misali a garin da ba shi za ka ce yawan buga misali da zai sai magaji Allah ya masa rahama yanzu irin ka ta fara filayen da ya ba wa albayan da sunna academy kana tsammani akwai ranar da garin Allah zai waye rana kamar akan ɗinsa bai karu ba wanda kusan kullum sai an samu yara da suke tafiya alƙur'ani a wannan makarantu ga sallo ɗazu aka gidan da sallar juma'a juma'a ta nawa ke ne bayan mutuwarsa shekarar sa nawa yau da barin sa duniya ga salloli kamsu salawat da ake yi ayyukan ibada yara sun zama umma a kasashen su masu je sun yi karatu daga nan kuma suka yi karatu suka tafi haka irin wannan aikin idan ka yi wa kanka za ka tafi ka koma zuwa ga Allah amma alkhairin nan yana nan yana bin ka kullum sai a rubuta maka kuma wannan duniya dama ba matabbata ba ce wallahi sai ka tafi kana son duniyar wallahi za ka fuskanta kana tsakiyar son za ka koma zuwa ga Allah to amma me ka kaddamar wa kanka wanda za ka farin cikin haduwa da shi da ka koma zuwa ga Allah don haka mun tsaya kenan akan waɗannan ayoyi wanda karatunmu na gaba a cikin kabiratu asaniya din za mu shiga cikin hadisai na manzala sallallahu alaihi da malam ya kawo da fatan abin da muka daidai كل رمضان الله تعالى جل جلاله في رمضان الاعتداء يقول لهم اذكر يوم ربنا سبحانه وتعالى لا يكفي من اقول لك التفاعل وعليكم السلام أنا نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم